Kalangu, studio Kalangu. Alhamishi 19 ga watan Nuwamba shekara ta 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. wani babban zaman taron muhawara kan al'amuran zaɓe yau da sahi a birnin Yamai ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar tarayyar Turai a cikin zumar tsara zaɓuɓɓuka cikin tsanaki da kwanciyar hankali. Mu haɗu mu yaƙi cutar masassarar cizon sabro babban tari kan jamau da kuma covid-19 shine madubin wani kamfen yaƙi don wannan cututtukan da ya soma a yau da sahi a birnin Yamai. a rahoton namu na musamman za ku ji karin hasken da shugaban tawagar cap sahel niger zai kawo kan aikin da ya rataya kan rundunonin da ke gudanar da ayyukan su kan iyakoki a ƙasar Nijar. Masu mu barka mu da sake saduwa. A yau da sahi ne a birnin yamma aka gudanar da babban zaman taron muhawara na masu ruwa da tsaki kan al'amuran zaɓe da za su wakana a nan gaba a ƙasar Nijar. A cewar shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta Sini, wannan zaman taron ya yi daidai domin zai ba ɓangarori daban-daban damar su tafka muhawara a cikin zumar yin zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali da lumana. Ga dai ƙarin hasken da Metri Isaka Sunna yamma Nafisatu Adam Sirfo. Ce forum est l'expression de la volonté Wannan taro na tabbatar da niyyar hukumar zaɓe da abokan hulɗarta ta ganin an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali, zaɓe cikin adalci wanda a sakamakonsa 'yan Nijar za su amince da zababbun hukumomi. Kuma wannan taro ne da zai ba 'yan ƙasa, jam'iyyun siyasa, ƙungiyoyin farar hula da kafafen yaɗa labarai damar gano juna su sake duba ka'idodin shirya zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali da nuna kishin ƙasa cikin girmama juna da hukumomi. Muna sa ran cewa mika ragamar mulki za ta wakana cikin kyakkyawan kyakkyawan yanayi hakan dai hukumar zaɓe ke fata kuma fata ne na dukkan mutanen da suka karbi wannan taro A ƙasar Nijar, a cikin tsare-tsaren zaɓuɓɓukan gama gari wanda za su zo, masu zaɓe na iya ci gaba da karɓar katuttukansu na zaɓe har zuwa bakwai ga watan Disamba shekara ta ishirin a gidajen masu unguwannin su ko kuma cikin wuraren da aka yi rajistan su. Ahmed Abdullahi, shugaban sene ta gundumar Buza, a jihar Tawa ya bayyana yadda tsarin rabon katukan ke wakana a cikin firar tasu da Habibu Garba. Uh, abin da ake kira kwamitin yanki mai kula da katocin zaɓe kwamiti ne wanda ya kumshi mai gari da ɗan ƙungiyar farar hula da wakilan jam'iyyun siyasa na ɓangare na 'yan adawa da kuma masu rinjaye waɗannan mutane su ne a cikin garuruwa suke kula da rarraba katocin zaɓe hukumar zaɓe seni ta fito da tsari na kai katoci ko ina a cikin garuruwa da akwai kwamitin rarrabawa. Za a ci gaba da rarraba katocin zaben har zuwa bakwai ga watan Disamba. Za a mayar mana da katocin da ba a rarraba ba. Sannan bai kare ba jama'a suna iya ci gaba da zuwa karɓar katocinsu inda zaben farko zai gudana ne goma sha uku ga watan Disamba. Don haka za a ƙara tura katocin zaben a rumfunan zaben inda mutumin da bai karɓi katinsa ba yana iya tafiya kai tsaye a wajen rumfar zaben. zaɓe ya nemi katin sa ya yi zaɓe cika 'yancin sa na ɗan ƙasa. mu yaƙi cutar masassarar cizon sabro babban tari da cutar kanjamau da ta covid-19 shine madubin wani zaman taron muhawara na haɗin gwiwar ƙungiyoyin fararen fulla ƙasar niger wanda ya jagoranta a yau da sahe a birnin yamai gaban 'yan jarida wanda ya haɗa gabanin ma'aikatan da suka yi fice wajen yaƙi da cutar covid-19 da sauran cututtukan da muka bayyana dr rano abashe da ma'aikatar ministan kiwon lahiya ya musa hassan karin bayani al'amarin wannan allobar ya faru ne watan maris 2020 yanayin da ya kawo tsananta ya tsunduma wasu mutane ma cikin wani halin yi. balle ma ga wa'anda ke ɗauke da cutar kanjamau babban tari har ma wa'anda suka kamu da masasar cizon sabro yana da mahimmanci a kan hangen zaman gaba a zartar da gurin ci gaba mai dorewa fuskar kiwon lafiya da girkin sauran manyan manufofi nan zuwa shekara 2030 kuma a yi adanan abubuwan da aka girka tabbatar da girkin ayyuka ta fuskar kokowa da kanjamau babban tari da masasar cizon sabro ƙarin ma'aikata isa su domin ragewar mace-mace da corona ke haddasawa ita kanta tasirinta da aunin da take ƙarawa ga wa'ansu cututtuka a girka hulɗa mai ƙarfi tare da 'yan farar hula da gwamnati don karewa da kuma kokowa ga cuton rayuka don ko cututtuka ba sa da zanen iyaka cutar corona ta zama zane ga horaswa. illustration mutum ɗaya ya rasu uku suka ji rauni wannan shine sakamakon wani fada da ya shiga tsakanin manoma da makiyaya a ranar talatar da ta gabata wajejen karfe tara na dare a ƙauyen tsauna kalli da ke a nisan kilomita takwas daga da'irar birnin kwani a jihar tawa murtala adamu mashawarci a ƙauyen ya bayyana cewar shigar dabbobi a cikin gonakai ita ce ta yi sanadin wannan rikicin Ranar 15 ga watan Disamba shekara ta 2020 ita ce ranar da aka tseda a cikin gundumar Simiri jihar Talabere don sakin gonakai kamar yadda magatakardar kwamitin da ke kula da al'amuran filaye na gundumar ta Simiri Karimu Isaka ya shaida ma Ilyasu Gumandai. jir kurkisa ta iga tirka tare ga lokaci ka kan iga farai. Duk shekara kungiyar mu na fitar da takarda wadda ta kayyade lokacin hana dabbobi kiwo cikin gonaki. Wasu na cewa bayan an shuka wake suna tsaye da dabbobi. Har wa yau ma wannan kungiyar na kayyade lokacin sakin gonaki. Mun shirya taro tare da kwamandan a Simiri inda mutanen Simiri suka yi nasu nazari suka ce za su saki gonaki a ranar 15 ga watan Desambar mai zuwa. A wannan ranar a gonarka ko ka ida girbi ko baka ida ba idan dabbobi suka shiga suka yi ɓanna ka san da cewa ba za ka aza tara ba amma kuma idan lokaci bai kai ba ba wanda ke da incin saka dabbobi cikin gonaki ko da mai gonar ne lalle kam idan lokaci bai kai ba ka tura dabbobi cikin gonar mutum suka yi masa ɓanna za a sa karamko saboda haka muna ja hankalin mutane yau takarda ce muke aiki da ita dukkanmu muna kira ga masu dabbobi su yi haƙuri. mu dakata dai a bangaren na karkara inda haɗin gwiwar ƙungiyoyin mazaunan karkara na ƙasar nijar rufin ya gudanar da wata haɗuwa a satin da ya gabata a gaya tsakanin shugabannin ƙungiyoyin makiyaya ma'anar haɗuwar ita ce tattaunawa kan zuwa da zawar da makiyaya ke yi a kan iyakarta benin amadu halidu shugaban ƙungiyar rufin ya mana ƙarin haske a cikin firar tasu da ramatu isa wanke. cikin yarjejeniyar nan menene muka samu muka yi da kyau menene ke son a ƙara mishi gyaran huska muharin kun ga mun kira duka waɗanda abun ya shawa ma'aikatan gwamnati makiyaya duka dai abu wanda abun ya shawa yana nan cikin wanga zauren na shawara mu tattauna mu hiddo wannan matsalolin da ci gaban da an samu ciki don sabida mu samu mu yi kundi wanda za mu kai ma magabatan mu na Nijar su gani irin abubuwan da aka yi dangance da wannan yarjejeniya bayan shi akwai haduwa wadda za a yi a faraku 22 zuwa 20 da hudu eh, jibi Allah ya nuna muna su ma benin suna nan suna iri wannan aiki don ka mun ka haɗu da su a faraku za mu yi kundi guda wanda zai ɗauka duka matsaloli na kasashe biyu su ne ministan mu zai yi tahi daga nan ne tare da sauran wasu mutane su je su haɗu da wancan minista na benin a gani yadda za a yi wannan yarjejeniyar kar ta tsaya A cikin karamar da'irar da bagga jihar Agadez, yadda magidanta dubu biyu ne wanda mafi yawansu masu aikin garake ne ke bukatar taimako ganin yadda ambaliyar ruwan da ta gabata ta musu banna. Shugabannin da'irar suna kira ga hukumomi da masu hannu da shuni da su yi kokarin kare tabkuna da kuma filayen noma. Muhammad Jibrilla mai bima shugaban da'irar ta da bagga ya ma Musa mamman karin haske. A da baga magidanta fiye da 2,363 da abin ya shafa. Manoma ne waɗanda muna so masu hannu da shuni da gwamnati da da'ira su kula da kare ƙasar nomansu saboda mun yi asara da yawa ta dalilin wannan ambaliya. Sannan da yawan jama'a ne za su rasa ayyuka. Magidanta ne da kowane su yana da iyalai wajen bakwai da yake ciyarwa. Gwamnati da abokanin hulɗa tuni sun tallafawa waɗansu jama'ar mu da cimaka. Wannan ne muke so a dafa manoma akalla watanni uku zuwa hudu. Bayan wata uku an taimaka maka da abinci alhali baka da filin da aka kare wanda za ka ci gaba da ayyukanka ina ganin akwai haɗari. jiya ne aka zo ƙarshen zaman taron kwanaki biyu da studio kalangu ya tsara tare da shugabannin gidajen rediyoyi a bukkan hulɗar studio kalangu wurin da ake son cimma a cikin wannan haɗuwar shine ƙara ƙarfafa hulɗar da ke tsakanin ɓangarorin guda biyu alamin washar ya halarci taron ga ra'ayoyin wasu mahalartan da ya tattaro mana Sunana Madam Abdulrahim Aisata daga Gegime nake jihar Difa yar Radio Dilaram. Gaskiya haɗuwan nan tana da mahimmanci sosai gare ni kuma mun samu mun tattauna tsakaninmu mun gane abubuwa da dama. Mun yi magana musamman ma kan hulɗar da ke tsakaninmu da kalangu da yadda ake kula da rediyo da kuma nauyin da ya rataya a wuyar magabatan kafofin watsa labarai. Ismail Sunana Ismail Litinin shugaban gidan rediyon Mumad Agadez. Abunda ya ja hankali na shine ne wannan kyakkyawar fusa'a da studio kalangu ta shimfiɗa na tattara dukkan gidajen rediyoyi abokan hulɗa da wasu gidajen talabijin na ƙasar Nijar inda aka tattauna a jimince kan yadda za a ƙara kyautata tsari na shirye-shiryenmu da kuma hulɗa da ke tsakanin studio kalangu da mu. Studio kalangu kike an jima da juna fa. Ke kawaya aka iya da wannan sabuwar cutar ai dole ne a rage hita da wasu haduwa. Anan kina da gaskiya. Na jima an ce an saki makwabcin nan naki Alhaji dan kasuwa daga likita yayi sauki kwata-kwata da cutar COVID-19 ya kamata mu mu mai barka. Mi kuwa mi. in je cikin iyalin coronavirus yi ma Alhaji barka ba zan iya ba ba ni zuwa. Ramatu abin da kike yin nan bai da kyau. Kin san wahala da fargabar da ya sha a lokacin jiyarsa nesa ga dukkan 'yan uwa da aminan arzikinsa sakanki wurin shi yaya za ki ji da ranki in kowa ya juya miki baya yaya za ki ji in ni kawarki na juya miki baya bari in hada miki a wannan lokacin alhaji yana buƙatar goyon bayan mu da kulawar mu hmm, aminata ki hakuri da maganganun da na faɗi kuma na gode don gaskiya ce kika tsaya kika hada mini ina ganin ya kamata mu ajiye ma ranar zuwa ganin shi tare da ɗaukan matakan kariya a'a kakki damu na gane ki tsoro ne mu ci gaba dai da waye kan mutane na kawo namu goyon baya ga mutane mutanen da suka kamu da cutar covid-19 tare da ɗaukan dukkan matakan kariya kamar sa takunkumi saka tsakani wanke hannu kai da kai da ruwa da sabulu ko kuma da gel hydroalcoholic wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin guwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Tawagar kungiyoyin tarayyar Turai a ƙasar Niger Ecap Sahel Niger na ci gaba da kara ma rundunonin 'yan sanda da ke aiki kan iyaka da kuma na sojojin gabaki daya sani da ƙwarin gwiwa. Shugaban tawagar ta Ecap Sahel Niger Frank Van der Muren ya bayyana ma Michel Deji yadda wannan rundunonin ke tafiyar da ayyukan nasu. C'est prévu d'avoir quatre euh, compagnies euh, mobiles. An tana da girkin rukuni fulu masu kai da kawo na larwai kan iyakoki. aikinsu su shine sa ido ga shimfiɗar iyakokin, yin larwai, tanadin takardu, yin bincike da kuma ma'amala da al'ummomin da ke yankuna masu nisa. Haka zalika an tana da aikin kokowa da aika aikar kishin gilla a shimfiɗar iyakokin. Sarandin kwaya na makamai na bil'adama bukatu ne daban-daban da aka shimfiɗar a cikin kudirin tun shekara ta 2016. Ko wannan rukuni na da hurumin bin sawon abokan gaba a cikin wata makwabciyar ƙasa inda ba yankinta na aiki ba? A sani na a hurumin su ya tsaya ne daga bakin kasar niger a yanzu dai kuma ya sani na babu wata turba a shara'ance don a yi kora har shiga cikin sauran kasashe. Amma na san da niger na da mu'amala da takwarorinta na Najeriya. Na san kuma da Prime Minister ya je can shi ma babban inspector jami'an tsaro na polis na Najeriya ya zo ganin shugaban kasa. Ina jin ko don magantawa ne akan matsalar batun kishin gilla na bakin iyakoki don su tattauna a kai. Amma ya sani na ba wata turba a shaharance. niger na fuskantar manyan matsaloli a kan wasu iyakoki kamar a iyakarta da niger ko kuma a iyaka da Mali ko za a kafa waɗansu rukunai a nan gaba? A cikin kudurin an yi tanadin girkin CMCF guda hudu, Difa, Tawa, Zandar da Talabiri, matakai ne na mahukuntan kasar Nijar. Suka nuna inda za a girka wa'annan CMCF. Na san da sun ji daɗin wa'annan rukunan masu kai da kawo. Don shine aka rasa canda ga jami'an tsaron wato kai da kawo. Jandarmari ita ma tana da gasis rukunin kai ɗauki na gaugawa. Shi ma kumandan ɗin Gard National ya tanada girkin runduna da ta kware ga ga kowane irin aikin soja manufar shine su yi aikin kai da kawo mun bayar da horo na musamman na kai dauki bisa kwarewa da zaran an fuskanci wani harin rumfunan zaɓe da mahara za su iya kawo mun yi kuma aiki a cikin cibiyoyi takwas cikin jahohi don kulawa da sauraron abubuwan da ke wakana kan jonin sadarwa a duba a gani a tabbatar da saitin na aiki daidai nan muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa mu huta lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. studio kalangu